halatta a zubar da jininsa shi yasa ka yi baƙin ciki ka ƙara baƙin ciki irin ta'addanci da musulmai suke wa kansu da kansu haka kawai wani ya sha ƙwaya ta yi masa karo ko da ka ɗauko barandami ko da ka ɗauko dutse ko da ka ɗauko makami wa ka zo kashewa musulmi to mun ji ka kashe shi kai ma za ka mutu wata rana za a haɗu to yanzu idan Allah ya tsire ka ka kashe mai cewa la ilaha illallah ka kashe mai yi wa Allah sujada ka kashe mai yi wa Allah tasbihi ka kashe mai salatan annabi me jawabin ka duk taurin kanka wallahi ko ka fi kan saniya tauri ba za ka iya jurewa azabar Allah ba kuma wallahi haka za ka shata yi musiba duniyar nan guda nawa ce guda nawa ce wanda musamman yanzu mu a arewacin kasar da zaga duk wani rikici da zai tashi zaga tsakanin musulmai da musulmai yanzu ko da irin abin da yake faruwa yanzu a cikin garin nan duk masu zuwa su yi ta'addanci kan mutuncin mutane Ya'yan waye suwa suke wa ta'addanci me ya ja mana jahiltar addinin na daɗe ina yi na tashi a gidan musulmai haka na ga iyayena suna yi kakannin kakanni na musulmai ne wannan ba zai fitar da kai ba annabi fa zama yayi shekara ɗaiɗai ashirin da uku yana koyar da musulunci haka kawai kai tukururu tikari wanda ba abin da ya haɗa kama da larabci sai musulunci in ba da musulunci ba ba za ma ka ji yaran ba annabi ya zauna ya koyar da waɗanda ba sa buƙatan fassara ko sharhi in ba wata kalma annabi ya faɗa ba duk abin da ya faɗa kawai abin nan yadda Allah ya tsara su sun fahimta amma haka suke zama suke koyan addini shekara 23 bayan annabi ya wuce haka suka bar madina suka watsu a duniya to haka kawai kai ka tashi da hujjan cewa wai kai dan musulmi ne baka san komai game da musulunci ba sai suna